Ministar kudin Najeriya Zainab Shamsuna ta ce kwamitin da take jagoranta na batun bude kan iyakar zai mika rahotonsa ga shugaba Muhammadu Buhari don daukar matakin da ya dace. Duk da Shamsuna bata faɗi takamaimiyar ranar bude iyakar ba, ta ce tuni ta sanya hannu kan rahoton inda sauran 'yan kwamitin ma za su bi sahu. Masana tattalin arziki irin su Yushau Aliyu da ke Abuja na da ra'ayin tun da dadewa cewa rufe kan iyakar zai ƙara ƙuncin tattalin arziki ne, musamman ma ga yankin arewacin Najeriya. An noma tumatir sai da ya koma naira ɗari uku kwando, to ya ka ce ba a noma. daga waje ake shigo da su wanda ya shafi hauhawan farashi kaga wannan hauhawan farashi kenan sai na biyu bodar da ake taimakawa ake taimakon talakawa wanda suka fi kowa talauci kowa ya san inda aka fi talauci shine arewacin Najeriya kuma a arewacin Najeriya a nan aka fi yawan mutane kuma da yawan mutanen nan abin da ke taimaka musu dan abin da suke samu na kasuwanci wanda sukan tsallaka bodar nan su dan siyo dan magi tumatir ko yadi samu dan kuɗin shiga wanda yake taimaka musu to kullum sai ka samar da yanayi yi sannan za ka hana kasashen duniya duk an yadda a tattalin arzikin duniya a yi kasuwanci kasa da kasa to waɗannan yarjejeniyar da aka shiga a jahilci aka shige su ga babban manomi sanata abdullahi adamu bude kan iyakar zai kawo koma baya ne ga nasarar da aka samu ta noma abinci a cikin gida mu ne muka zauna muka dibi abu da ke faruwa manomin ƙasar nan zai noma yana gab da girbi ko ya girbi shi a kawo kayan abu da yake noma wanda yake noma a kawo daga ƙasan waje a karya farashin da ƙarfin tsiya duk abin da ake noma shi a ƙasa na shigowa da shi mu yaba gwamnati kuma mu muna ganin cewa a jure a ci gaba da wannan kada a kuskura a bude ana neman kawai kofa ne za a yi ma tattalin arzikin kasan illa ba su shigo da kayan ne da kasan waje zuwa nan su karya darajar namu kayan a nan suna su kukan su suna zai a cikin hotel za a odan kaya ya bude letter of credit a yi wace kaniya a shigo da kaya kai manomi tun daga bazara faɗin ruwa yana wahala har watan oktoba watan nobamba lokacin zai ji amfani abin a kawo zai karya mai darajar nashi ko da lokacin da aka rufe kan iyakar tun farko an bar hanyoyin shigowa da kaya ta teku uku da shugaban hukumar Kanar Hamid Ali ya ce don ta nan ne ake da na'urorin gwajin ingancin kaya. Mutane suka dauka cewa a gwamnati sun yi ne don a kuntatawa mutane ba haka bane amma kuma mu yi la'akari ai muna noma shinkafa a ƙasar kuma muna noma shi da yawa yanzu gwamnatoci da yawa gwamnoni wajen talatin da ɗaya sun yi hoɓɓasa game da na noman shinkafa a ƙasar nan to in manoman mu suka noma shinkafan nan muka kuma saki boda muna shigowa da shinkafa me zai zama makoman wa'annan manoma na ɗaya sun rasa aiki na biyu shinkafan da suka noma zai lalace na uku muna nan muna cin gubatancin shinkafa a mu a dole muna cin shinkafa don shinkafa mafi yawa wanda yake cigowa ta kasan gurbatacce ne don saboda ba a tantancewa tabbatar cewa lafiyayye ne kafin ya shigo mafi yawancin shi kuma ana shigo da shi ta fasa kwafuri ne batun rufe kan iyakar ya sanya masu sharhi daga arewa in ka ɗebe manoma nuna hamayya da lamarin da cewa ya kawo takurawa da mai da yankin koma baya ne yayin da yankin kudu da ke da bakin teku ke ci gaba da more odar kaya nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya